عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون الله shine masanin abin da ya buya ga halittarsa kuma shine masanin abin da yake gani da wanda ake riska da gani ko ji ko taɓawa babu wani abin da yake ɓuya a gare shi ubangiji Allah ya ɗaukaka daga barin abokin tarayya